assalamu alaikum wa rahmatullah yau za mu tashi farkon suratul hajji suratul hajji tana ɗaya daga cikin surori na madina wanda aka saukar da su bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina malamai sun yi sabani dangane da kididdigar ayoyinta dukkan su sun yi a kan cewa ta tsara saba'in to amma saba'in da nawa ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas wato akan sami sabani dangane da kididdigar aya daga wannan kira'a zuwa wannan kira'a ko daga wannan riwaya zuwa wannan riwaya dukkanin su kuma tabbatattun maganganu daga annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da wannan sura za ta karantar daga cikin manyan darasinta akwai bayani dangane da hukunce-hukuncen ayyukan aikin haji sannan kuma akwai bayani dangane da tauhidi musamman magana akan ranar tashin kiyama ko alamominta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kira ne zuwa ga dukkan mutane gaba daya ba bambanci tsakanin fararen fata da bakakin fata ba bambanci tsakanin larabawa da waɗanda ake kira al'ajim waɗanda ba larabawa ba kalmar annas ta da ciki sai malamai ke cewa amun urida bihi al-khas lafazi ne am amma ana nufin waɗanda ke bantattu cikin mutane din domin wanda zai shiga cikin wannan kira ne dukkan mutumin da yake mukallafi mukallafi ko shine mutumin da yake baligi baya da haka kuma yana da hankali duk mutumin da ya balaga kuma yana da hankali ne zai zama mukallafi mutumin da bai balaga ba ko kuma gashi ya balaga amma baya da hankali to amma ba a kira shi da suna mukallafi da haka annas anan almukallafun ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku tsare dokokin ubangijinku ku domin lafazin attaqwa a ma'anarsa ta lugha yana nufin ittikhazul wiqayati wato rukon garkuwa tsakaninka da abin da kake jin tsoro da ko nake cewa saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi yake cewa saqatan nasifu wato gele ya fadi wa lam turid isqatahu ba da niyyar ba ba ita ta so ta jefar da shi ba fatanawalathu sai ta gaggawar dauko shi wattaqatna bil yadi sai sai ta kawa tsakanin mu da ita ma'ana sai ta kare fuskar ta dan kanmu ga fuskar ta kaga at-taqwa shine ittikazul wiqayati sanya shinge ko sun yi shamaki tsakanin ka da abu amma idan an ce at-taqwa a shari'ance shine wato tsare dokokin Allah na yi da kuma na bari ittaqu rabbakum ku tsare dokokin ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar tashin kiyama shay'un azim abu ne wanda yake mai girman gaske يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها رانا جزاك جنكا إذا ونن جرجزر ko ranar da za ku ganta ita kiyama din wannan yinin tazhalu kullu marbi'atin dukan wata ma'abuci shayarwa za ta shagala za ta manta amma arba'at gabarin abin da take shayarwa duk abin da zai zo ya mantar da mace ɗanta da take shayarwa ko ai ba karamin abu bane ba wa tada'u kullu zati hamlin amlaha ranar da ma kowace ma'abuciyar ciki za ta haife abin da ke cikinta wa taran nasu sukara a wannan lokaci za ga mutane suna cikin maye suna tangadi da tambele wa ma hum bi sukara alhali ba kayan maye suka sha ba ba kayan tambele ko abin da ke bugarwa suka sha ba tsoro ne kawai na wannan ranar walakin azaballahi shadid sai dai azaban Allah azaba ce mai radadi mai tsanani ita mutane wato suka firgita daga gare ta shi yasa ta sa cikin wannan hali wannan ɗaya daga cikin abin da ɗin tashin kiyama wato girgiza da za a yi wato malaman balaga suka ce wajen yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin idan an ce murdi'atin mai shayaswa to amma ka'ida ta rashin larabci dukkan siffa wadda mata suka keɓanta da ita maza ba su tarayya cikinta kamar shayaswa kamar ciki ai ba namijin da ke yin juna biyu ba namijin da ke shayaswa haka ne ko kamar haila kamar biki duk wannan sufofi ne nawa na mata kadai duk siffa wadda ta shafi mace ita kadai to ba a bukatan kawo ta'utta ta'anisi sai a ce murbi'in murbi'un mai shayaswa hamil mai juna biyu an gane ko ha'id wato mai jinin al'ada ba za a ce ba ha'idatun ko murdi'atun ko hamilatun saboda dama namiji baya tarayya da mace balla sana a bukaci kawo ta ta'anis allati tufarriqu bayna zakari wal unsa ba a bukatan kawo haka to amma anan me yasa ubangiji ta'ala yace yawma tarawna tazalu kullu murdi'atin ay makum murdi'in tazalu kullu murbi'in amma arda'at wanda in aka haka an ma haka aka faɗa larabcin yayi shine suke cewa akwai bambanci a ilimin balaga saboda idan aka ce murbi'un ana nufin wadda da ya iya yiwa ta shayar ko da yanzu ba jariri tare da ita amma da an ce murbi'atin an kawo ta'u ta'anis na ya nuna ga yaron yana rike da na sha yanzu kenan an gane ko kamar da aka ce ha'idun matar da ta kai shekarun da ta iya yin haila ko da ku yanzu tana cikin sarki amma idan sai ha'idatun ana nufin wanda a yanzu jini na fita daga jikinta kenan to kaga wannan shine zai fi wato da a ce wanda za ta shagala ga barin jariri to ai za a kila ba ta da shi amma da an ce murdatu kowa ya san yanzu ne yake shan nono amma da aka girgiza tashin kiyama ta manta da dan ma yana shan nono wannan ke nuna wato ainihin balagar alkur'ani mai girma to malamai sun yi sabani shi wannan girgiza wannan girgiza da za ta faru wanda za ka sa mutane kaduwa da damuwa yaushe ne za ta kasance shin a karshe karshen kwanakin duniya kafin kiyama ta tsaya ko kuma a yi ne na farko na ranar tashin kiyama waɗansu malamai suka ce a karshe karshen kwanakin duniya ne dan a wannan lokacin ne ake da mai ciki da mai shayarwa ba a duniya bane ba yau an tashin kiyama kuma wace ce mai ciki wace ce mai suwa ran tashin kiyama ba mai ciki ba mai suwa suka ci da wannan a duniya ne har suke da wani hadisi sai kuma da ifi ne amma dai sun dan raba ne sun kasa kuma su da shi waɗansu malaman na biyu suka ce a'a wannan girgizar a yinin tashin kiyaman ne za ta faru su ko suna da hadisi cikin bukari wanda yake ingantacce za mu karanto shi kamar yanzu ku je shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisin ne daga Abu Sa'id al-Khudri قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله في هذا أمر الله ثبت جريش ياتي يقول الله تبارك وتعالى لآدم يوم القيامة Ubangiji ta'ala zai magana da annaba Adam a ranar tashin kiyama ya ce da shi ya Adamu wato munada mu ba kenan ko munada mu kenan ko ya adamu qum fab'ath min zurriyyatika ba'san nari yake ya kai adam tashi ka fito mana da kashin wuta cikin zuriyarka su wane ne za su ga wuta tashi ka binciko su fa ya kuli ya rabbi ba ba'sun nari annabi adam sai ce ya ubangiji to nawa ne kuma kashin wuta cikin zuriyata fa ya kuli sai Allah ce min kulli alfin tis'imi'atin wa tis'atan wa tis'ina wa yabqa wahid a cikin dukkan mutum dubu ɗari tara da casa'in da tara su ne ɗan wuta ɗaya ne dan aljanna aiki sabo kenan fa inda zalika yakibu sagiru lokacin da aka ji wannan furucin maganar a wannan lokacin ne fa yaro karami da ya mutu yana jariri zai tashi da furfura yawman yaji alwaidani shi ba kenan manzo Allah ce yakibu sagiru yaro karami zai furfura wa tabu kullu zati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إن الله سبحانه وتعالى yace fa shakka zalika ala ashabi lokacin da annabi ya kawo matsalar nan gurin sai abu yayi nauyi ga sahabbai cewa yanzu cikin mutum dubu din mu ɗaya ne dan aljanna ɗari tara da casa'in da tara da ƴan wuta abin sai musu nauyi irin yadda ya mana nauyi a nan masallacin su ma aka yi musu nauyi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah min kulli alfin tis'imi'atin wa tis'atan wa tis'ina wa yabqa wahid fa ayyuna zalika alwahid sai cikin dukkan mutum dubu ɗari tara da tasa'in da tara su ne za su shiga wuta na yadda aljanna to cikin mu waye wannan ɗayan. فدخل منزله ثم خرج عليهم sai annabi ya shiru kyale su ya shiga gida annabi yana da salon koyarwa so yake sai kowa ya zaku yunwar kan labari ta kama ka kafin a baka maganin da kake bukata sun makaraja alaihim sannan ya fito gare su fakala sai manzon Allah ce da su min ya ajuja wa ma'ajuja alfun wa minkum wahidun wa abshiru annabi ce ai dubu din da za a dauka daga cikin yajuja da 999 su ne ko kuma guda daya yajuja wa majuja mutum dubu ko ko mutum daya haka za a dauka wato lissafin ba na bil adam bane ba kadai su da yajuja wa majuj. an gane ko ku da yajuja wa majuj da kuma sauran al'umma gaba daya ba ba wai cikin al'ummar manzo Allah ne kade ba za a hada duniya farkonta da karshenta mutane da yajuja wa majuj gaba daya ta ce to cikin dukkan mutum dubu mutum ɗari tara da sa'in da tara su ne ɗan wuta ɗaya ɗan aljanna kaga kenan wannan sai kowa tsari kila kai ne ɗaya za a haɗa da su dubu arna <laughs> ka ga za ka kirki na ci amma idan aka ci za a haɗa ba na gurin ai makuma su tsira kila wasu da yawa kenan sai manzo Allah ce wa abshiru fi bushara fa inni la arju an takunu ruba ahli janna yace wallahi ni ina fatan ku zama ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna fa sai sahabbai suka ce Allahu akbar wato sun yi farin ciki wa hamdulillah suka gode wa Allah kana manzo Allah ce inni la arju an takunu thulutha ahli janna yace wallahi ina fatan ku zama ku ne ɗaya bisa uku yan aljanna a kasa yan aljanna kashi uku ɗaya bisa uku da cikin al'ummata ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa kabbaru wa hamdulillah sahabbai suka sake kabbara suka ce alhamdulillah fakala ya sake cewa inni la an takunu nisfa ahli aljanna kai ina fatan suka godiya ga Allah maza Allah ce da su ma ka sha'ratil yace ku in an da sauran al'umma matsayin ku kamar kwayar gashi guda ɗaya baka a jikin farin sa ko kwayar gashi guda ɗaya fara a jikin bakin sa shine matsayin ku da sauran al'umma ma'ana ba mu da yawa kenan ga ajujo majin suna da yawa fa to haka su kuma za a yi lissafi gaba ɗaya mutanen da za su zo da idan ci al'umma nan Muhammad da mai kowa na ciki idan wato idan ya ji majin ka saboda yawan su bayan sun riga sun kullo kai cikin kasa na idan suka zo ayari guda ya taho suka zo suka samu katan wato ainihin wata madatsar ruwa ko wani dam na ruwa ko wani babban tafki waɗanda suke sauran gaba sai su shanye waɗanda ke sauran bayan sun zo wajen sai ce ah yaushe aka taɓa yin wani ruwa a nan wajen tare suke fa amma na gaba har sun shanye ruwan sun wuce sauran sun tattake wajen har ya zama turbaya na ƙarshen ba idan ya zo sai ce kiran shekara ɗari da ta wuce an taɓa yin gulbi a nan kila teku ya taɓa wuce a ta nan kila ruwa taɓa wuce a ta nan saboda yawan su wa kullin kulli adabin yansilun fa ta ko ina kullowa take gabas ta ko ina ta kowane tudu to dan saboda haka dai wannan kaga ba hadisi yana taimaka mana wajen fassara ta cewa zalzala din nan yake ne ranar tashin kiyama kenan idza zulzilatil ardu زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اولى kaga wannan ran tashin kiyama ne to sai Allah ya tabbata ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يدل فأنه يدله Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai wanda yake musu cikin lamarin ubangiji wato dangane da tabbatar da tauhidul rububiyya ko uluhiyya ko tauhidul asma'i was sifat domin yujadilu fillahi yani yujadilu fima yata'allaqu billahi min tauhidin yana jayayya cikin abin da ya shafi lamarin ubangiji ko yana jayayya cikin abin da ya shafi shari'ar ubangiji wato game da musulunci kenan amma jayayyan nan da yake bidai ilmin ba tare da wani ilimi sahihi ba wala hudan ba tare da wata shari'a ba mun yazana billahi da ilmin ba tare da ilimi ba wa yattabi'u kullu marid wato yana biyayya ga dukkan wani shaytan marid wanda yake mai taurin kai wanda za a faɗa masa gaskiya ya ji kutuba alayhi ai shi shaytan an riga an tabbatar akan sa da alqalamin qudra annahu man tawallahu cewa duk wanda ya bi shi ya kaunace shi fa annahu yudilluhu to lalle iblis kan zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir kuma zai shiryar da shi ya jagorance shi zuwa ga azaba ta wuta azaba ta sa'ir azaba mai radadi kenan wato wannan aya tana zargi ga mutumin da duk zai magana ta addini ba tare da ilimi ba ilimi ana suka ce bigiri ilimin wato zaka kaddara kalmar sahihin saboda ka ka'ida wani lokaci akan shafe natu a kyale man'utu wani lokaci a kyale man'utu a bar na'atu dinsa wa ma min al man'utu wan na'ati uqil yajuzu hasfuhu wa fil nati kamar da ibnu malik ya faɗa yace da annatu wal ko ne ana shafe wani wani lokaci saboda ai ko da waɗanda suka yi rigima da annabawa ba da hujjar da suka bayar su ma da ilimi suka bayar kuma Allah ya ce suna abin ilimi to sai dai ilimi ne rusashe ba mara kyau ba falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilmi yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji sai suka wadata da abin da ke wurin su na ilimi kaga wurin ilimin da ke wurin su rusasshe ne ilimin da annabawa suka zo da shi ilimin wahayi ne to kullum idan mutum zai jayayya cikin addini sai ya kafa hujja da qala Allah qala rasulullahi kuma ya kafa hujja da aya da hadisi din nan bisa ga fahimtar magabata na gari yanzu to akwai wanda ya riga ka furta wannan hukuncin cikin musulunci abinda ba a so kai bid'ar zance kai ne ka fara faɗin magana a duniya to wannan shine ba a so in dai abu ya shafi halarci ko haramci dole a riga ka annabi ya riga ka sabbai su riga ka ta ga ai su riga ka sai dai in kiyasi zaka yi sabon abin da ya faru yau zaka samu masa masa kada cikin musulunci to wannan zaka yi kiyasi to in ko zaka yi kiyasi dama ai sunadarin kiyasi shine littafin Allah da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zaka hana da manganin sahabbai fatoyin sahabbai da tabi'ai abinda ba a so ka fara magana in dai wani ya riga ya da ka tafi a kai to kullum idan aka ce da malamai sun yi ittifaki to baya halatta ka saba musu sahabai sun yi ittifaki tabi'ai sun yi ittifaki tabi'u tabi'u sun yi ittifaki baya halatta ka saba musu amma in malamai suka saba to ba ta ake ka zaba suwa suka fi yawa ba a'a duba za ka yi waye karfin dalili ta iya yi wa ka ga mutum goma anan nan ga mutum ɗari anan goma nan sun fi karfin dalili sama da mutum ɗari to sai ka bi maganar su ta iya waka ta mutum biyu anan nan ga mutum ashirin talatin mutum biyun nan sun fi karfin dalili sai ka bi magana su yayin da sahabbai suka taba maganar ɗaya suka taba da juna maganar ɗaya ba hujja bace akan dan uwansa kamar yadda maganar ɗaya daga cikin su ba ta zama hujja akan mu duka sai dai mu duba mu bincika mu ga waye yafi karfin dalili sai mu ga maganar sa ijma'i kenan ba a saba ijma'i ijma'in sahabbai ijma'in tabi'i ijma'in tabi'i tabi'ina amma ko wanda suka zahirci ijma'i sai su dauka cewa da abin da imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal in waɗannan suka tafi kan magana to ta zama ijma'i ba wanda ya faɗa haka a duniya kun gane da kyau domin al-imam malik ba shi kadai ne malami a zamanin sa ba haka al-imam shafi'i haka al-imam abu hanifa haka al-imam wato ahmad bin hanbal ba su kadai ne malami a zamanin su ba in su hudu suka yi tarayya kan ra'ayi sai dai a ce mutum guda hudun nan sun tafi kan ra'ayi kaza kila ka samu laysa bin sa'ad ya saba musu laysa bin sa'ad kuma sa'an su ne dan malamai suna cewa ya fara imam malik ilimin fiqh da ilimin hadisi sai dai shi Allah da an ta da dalibai da za su ya ta fatawarsa ba irin yadda Allah ya yi wa imam malik ba dalibai da suka ya ta fatawarsa kun gane da kyau haka kuma idan aka samu wato cikin sahabbai guda ɗaya ko biyu sun saba matsala ba a kiranta da suna ijma'i dan mutum ɗaya biyun nan da suka saba to shikenan wato ta duba a ga me ya sharfin dalilin su an fahimta da kyau duk abin da aka samu malamai sun saba to abin da ake nuna waye ya fi karfin dalili ba cewa aka yi waye ya fi yawa ba babu wanda ya sa wannan kiyasin a cikin usulul fiqh ko cikin qawaid fiqhiyya abin da ake nuna aka wa dalilan wane ne yafi dalili mai karfi to wanda bai san wannan ba sai ka ga idan malamai guda hudu nan sun ba da fatawa sai yanzu wani zo ba da fatawa saba musu ya ce ya saba ijma'i to ba ijma'i bane wannan sana'a ce ya saba masa shi yasa wadanda suke zargin shekul islam ibn tayyiya sai ya saba wa ijma'i a ina ya saba a ina aka ijma'i balle tana ya saba masa ba a ijma'i ba balle tana saba masa musamman akan fatawar cewa saki daya saki uku lokaci guda shin wannan abin saki ɗaya ne ko saki biyu kaga sai suka ce ibn tayyiya ya saba ijma'i domin da imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da wani ne ahmad bin hanbal dukkan su waɗannan sun tafi kan cewa saki uku ne amma ibn tayyiya yanzu ya saba musu sun manta da cewa kafin a haifi ibn taymiya kafin a haifi guda hudun nan abdullahi da abul ya saba musu shi ne kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo kirjin sa kamar da hadisi ke cikin bukhari yace allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil ya allah ka sanar da shi addini ka kuma koya masa fasara alqur'ani abdullahi da abul ya saba musu tuntuni kuma ga hadisi cikin muslim kamar rana lokacin azhar duk sun yadda malaman suka ce lokacin annabi da lokacin abubakar siddiq da lokacin shekarun farko na umar ɗan khattab na halifancinsa duka a wannan lokutan ana kirga saki uku a matsayin saki daya daga yaushe ne aka fara kirga saki uku lokaci guda ya zama uku daga lokacin halifancin umar ɗan khattab amma ba lokacin rayuwar annabi ba ba lokacin rayuwar abubakar ba lokacin rayuwar annabi da lokacin rayuwar abubakar duk saki uku ana ɗaukar shi a matsayin ɗaya hadisin yana na cikin musulun. to ga hadisi cikin muslim ga fatar abdullahi da abbas da waɗansu sahabbai din ga fatar muhammad bin isa sahibu sayar da waɗansu tabi'ai din ga fatar wani ne gawayi gawayi kafin ma a za a jibin kamiya a shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya ba ka yi shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya bayan musulunci ya yi shekara ɗari shida da wani abu sannan ka yi ibn tamiya kafin ya zo tuna dama an yi wannan fatawar an kare zuwa yi ya maimaita laifinsa ba wai kashe zoman ba dan mai rafi yau ba shi ya karzo ba shi kawai lafiya aka baki wannan shine lafi shekul islam ibn tabiya idan kana so ka koshi da dalilin waɗannan matsaloli ka duba cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad shamsuddin ibn qayyim al-juziyya yayi dogon bayani kan wannan matsala maganganu hudu ne mu bi kawai muke kawo amma hudu ne tsakanin masu cewa sakin idan an yi ya tabbata a matsayin uku din da masu cewa idan an yi sunan shi daya da wanda suke cewa idan an yi idan miji ya tare da mata to ya zama uku suke cewa idan an yi wa kwata kwata bai badan bid'a ce wa kullu bid'atin dalala kuma ga nan ba haka suka faɗa duk ba ɗaya kowa kuma da dalilin sai da dogara illa iyaka idan aka saba akan nan gurin idan ka zo sai ka ga magana kaza ta fi karfin dalili kai a fahimtar ka to sai kai adalcin zance ka ce ne dai a fahimta ta magana kaza ta fi karfin dalili saboda haka na tafi akan kaza amma malamai sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ka bai wa mutane ba dama su ma su je su leko sauran murare amma idan ka yanke hukunci ta miya ya kuskure ta miya fitinan ne har yanzu ibar ta miya kawai kai baka kawo hujja ba zaki daban kuma shi ta hujja daban saboda haka wannan shine ta hanyar haka ake fahimta addini al-imam ibnu kathir a farkon tafsirinsa a muqaddimar tafsirinsa yace za ka gane ka'idar ilimi idan malami na bin ka'idar ilimi yayin da ya zo kan mas'ala sai ya tara dukkan maganganun da aka yi akanta idan an yi magana ta ya ce biyu ce uku ne bakwai aka yi ya tara su gaba ɗaya ya ce to ga maganganu guda bakwai kan matsala in yayi wannan ya kare ya faɗa mana wanda tafurin jayi da kuma dalilin da ya sa tafurin jayi ya ce magana kaza tafurin jayi kaza saboda dalili kaza ce to idan mutum ya gane yace amma idan aka zo aka yi saɓani uku ko hudu sai ka kawo maganganu guda biyu kai shiru ka kyale sauran biyan yace har yanzu baka ka bi kaidan ilimi ba yace haka in ka zuba mana guda hudun kai shiru ka kyale mu baka bada mana ba wace ta karfin dalili har yanzu baka bi kaidan ilimi ba yace ku duba mana cikin suratul kahfi Allah ke sayquluna salatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة مسادنهم كلبهم بغنغنو غدانو كينان uku akan matsalar Allah ya kawo su gaba daya kuma a ciki Allah ya yi tarjihi ya nuna wace ta barin jayi domin da yace wa yaquluna ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم بما قالت يجيب كنا بك بين سي ما كيسو إتي رجما بالغيب أي لا لبيت تندوه amma da yake mai kunar ta ba sun wasa da zama kalba sun shiru kyale ta ta zama daidai kenan dan da barna da Allah ba zai shiru kyale ta ba bai sake nuna tarjuman bil ba ashe take daidai qur rabbi a'lamu bi iddatin ma ya'lamu da wannan ibn kasir ya kafa hujja mu muqaddimat tafsirin sa to saboda haka ka'idojin ilimi kenan lokacin da duk za a yi jayayya ta addini to kowa sai ya zanto yana da dalili kuma dalili shine littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya bisa ga fahimtar magabata ba bisa ga zakin fahimtar ka kai kadai ba wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulli shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir tabbas in mutum yana so yi jayayya sai gina ta kan fahimta da addini kyakkyawar fahimta kuma dalilan da na qur'an da hadisi ana ta da mutum ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا لكي من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها أن الله يبعث من في القبور التي يا أيها الناس يقوم تاني إن كنتم في ريب من البعث إن هركم كفن تكون أتكم كنتم قمد تاكم كياما ku tuna cewa fa inna khalaqnakum lalle mu ne muka halitte ku min turabin daga turbaya shine halitta annabi adam alaihi salam thumma min nutfatin muka ci gaba da halittar sauran bil adam min nutfa daga dugon mani asalin lafazin nutfa a larabta ana nufin ruwa kowane iri to amma a larabcin qur'ani abin da ake kira da nutfa shine garwayayyen maniyin namiji da maniyin mace dan da shine ake halittar dan adam an gane ku inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira nutfatul amshaj wato garwayayyen tsugon mani na mani mace da kuma namiji shine Allah yake ta yakhruju min bayna sulbi wat tara'ib wato sulbi ar-rajuli wa tara'ib al-mar'a kenan fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfa thumma min alaqa sanako mu ne muka ci da halittar ku min alaqatin wato ainihin daga wato a gudan jini thumma min mudgha sanan daga tsoka guda daya mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin ita wannan tsokar wani lokaci da zanto mukhallaqatin a bar halatta wani lokaci da zanto ghairu mukhallaqatin ba a bar halatta ba wato ba wanda aka halitta ta ba to anan malamai sun yi maganganu guda hudu amma dai mafi rinjayen magana da malamai suka fi tabbatarwa cewa mukhallaka din nan shine wanda Allah ya riga ya kaddara halittarsa ghairu mukhallaka wanda Allah bai kaddara halittarsa ba an yi cikin sa amma an yi bari an fahimta ko ubangiji ta ala na nuna mana matakan halittar dan adam mataki na farko kasa wato annabi adam kenan al insan al awwal mataki na biyu kuma da aka ci gaba da halittar mutane kowa da kowa a kansa shine nutfa dugon ne wanda zai tsawon kwana 40 kamar da hadisin annabi ya nuna sannan kuma daga nan a juya shi ya zanto wato gudan jini ya tsawon kwana 40 sannan kuma a juya shi ya zanto tsoka duk yana matsayin kwana 40 to daga lokacin ne ubangiji ta ala kuma zai turo mala'ika ya busa masa rai to a daidai lokacin da yake wannan matakin karshe din nan wato na cewa ya kai matsayin a tsoka to mala'iku na tambaya ya ubangiji za a gusare ko ba za a gusare ba idan mun ce ba za a gusare ba shikenan a zungur mahaifar shi kawai ya zama jini sai ta bari wani ma sai ya wuce wannan matsayin bayan an haifi an fitar da fasalin jikinsa ya da kafafu ma da kace idan Allah bai kaddara cewa zai zama na ba kuma aibarin sa shine mukallaqatin wa ghairu mukallaqatin wadan suna fassara mukallaqatin cewa wanda yake da cikakkiyar halitta ya zo cikakku yadda aka saba gani haka ido haka kunne da sauransu ghairu mukallaqa wanda yake da tawayayyen halitta kamar wanda ya tsunsa su cika daidai ba ko idan sa bai cika ba ko ya zo makaho ko dai ya zanto akwai wani nakasu tare da shi to waɗansu kuma suna fassara da waɗansu fassarorin daban-daban amma dai guda biyan sun furin jayin tafiya ubangiji ta Allah dai yake muna yin haka ne na bayyana lakum dan mu nuna muku ikon mu da kudrar ka duba kulawar Allah ga dan adam tun lokacin da yake dugon mani ba kowa bane ke a lokacin nan sannan ubangiji juyar da shi ya zanto alaka wato gudan jini wannan alaka din a wannan lokacin ma baya zama a kasan mahaifa zai zo ya makale a kafan mahaifa daga sama sannan ya zanto tsoka duk yana wannan matsayin sannan ubangiji ta ya hau hawar da shi ya fitar da fasalin jiki ya sa masa kashi ya sa masa tsoka suratul nur da eh, suratul mu'minun ita ce ta bayyace matakai guda bakwai waɗanda karshen mataki shine an riga an kammala halitta shine sun ma'an sha'ana kalkan akhar fa tabarakallahu azza kawai da bayani zai zo nan gaba idan mun zo cikin sosul mu'minun insha Allah to saboda haka Allah ce duk mun yi wannan na lakum dan mu nuna muku kudurar ubangiji da ikon sa ciki idan likitoci suka na duba za su kai kace wata masana'anta ce ta musamman kowace na'ura da irin aikin da take yadda ubangiji ke kulawa da mutum har ya kai lokacin da an kammala halittansa an busa masa rai kuma yana bukatar ci yana bukatar sha daga abin da mahaifiyarsa take ci za a dauka akalata a rinka sa masa ci kuma shi ma na ci amma a lokacin nan da baki da hannu ba za su kai matsayin da za su yi amfani ba sai ta cibiya saboda haka sai a sa mata wani bututu wani fahif na musamman shine cibiya wanda daga ciki yake kalatar abin da daga abin da mahaifiyarsa ta ciki mai da zarar an riga an haifar da shi kuma daga lokacin nan baki zai fara aiki to dan saboda haka aikin cibiya ya kare yanzu kuma abinci zai shiga ta baki ne to saboda haka sai aka tanadar masa madarasa ta musamman wanda wata masana'anta da ubangiji ke kulawa da ita a jikin mace ta tattare komai da komai ta fitar masa da nono mai garbi in lokacin sanyi ne ya fito da dumudumin sa in lokacin zafi ne ya fito da sanyi dan mutum ya ji dadin sha kuma yana girma yanayin nonon na canjawa kowane zango da jariri zai tun daga watan farko har zuwa watan karshe da za a yayi shi nonon na canjawa ne gwargwadon girman jikinsa da inda za a kyale matsayin nonon da sinadarin da ya kunsa daidai lokacin da yake dan kwana arba'in sabon rayuwa a ce haka sinadarin yake daidai lokacin da ya kai ana gobe za a yayi shi to ba zai zai wata abinci ba amma ubangiji ta na canja shi yana ƙara girma har yanzu a lokacin da zai je ya kai matsayin da zai ci abincin mutanen duniya to shi kenan a yayi shi kuma wannan ya riga ya kare ya bar wa na baya da zai zo na baya ba wai da gowace zai ci ba shi ma nashi sabon za a yi masa daban shine lunubayyana lakum to ubangijin da yayi wannan sai ka imani da shi sai ka bauta masa sai shi zai tafi ka gobe kiyama ka ce duk ba zai iya ba yi aka biye maka waɗannan kulawar gaba ɗaya da mahaifi da mahaifiya ba abin da suka yi cikin samar da waɗannan al'amura na ciki da na'urorin da ke ciki da tashi abincin da sa maka ci shine linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u muna tabbatar da abin da muka so cikin mahaifa in mun ga dama na ɗaya in mun ga dama biyu in mun ga dama uku kwanan nan kun ji wata yar Najeriya ta je Amerika ta biya ya takwas takwas a ciki daya lokaci guda tana na ana jiyar ƴaƴan asibiti shine kin rufin arham kenan mana shau muna tabbatar da abin da muka so cikin mahaifa tabbatar adadin ƴaƴan da za a haifa an gane ku to wannan kudurar ubangiji kenan ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci sananne shine tsawon da yaro zai yi a ciki wani wata bakwai wani wata shida mafi karancin abin da ciki ke yi shine wata shida ba yanda za a yi ciki a haife shi kasa da wata shida lalle ya kai wata shida zuwa abin da ya sama duk mutumin da ya auri mace ta yi wata shida a gidansa ta haihu ba ya da damar yi sai ba ɗansa bane ba matukar ta yi wata shida amma in ta wata biyar ko wata biyar da rabi to wannan kan ba ɗansa bane ba amma ta kai wata shida ya zama ɗansa zuwa abin da ya sama shi ne ila ajalin musamman zuwa lokaci sananne ta fuskar adadin watanni da jariri zai yi kafin a haife shi sun manu kurjukum tufilan Allah ce sai mu fito da ku kuna jarirai ibn a nan wurin kaga lafazin mufrad ne amma abin da ake nufi da shi jam'i tun da ce summa nukhrijukum sai ce tiflan kum din nan ai jam'i ne tiflan ma zai zama jam'i kenan dama ana idlakin mufrad wani lokacin ana nufin jam'i kamar da Allah ce aw tifl allazina lam yazharu ala awratin nisa yace at-tifl sai ce allazina kaga allazina jam'i ne bai ce ba aw tifl allazi lam yazhar ala awrat aw tifl allazina kaga lafazin at-tifl nan ya zama jam'i كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يعني الذي أتن لديك الذين جمع إليكنا أنا إطلاق مفرد وإراد به الجمع ثم لتبلغوا أشدكم هكذا ku rayu bayan an fito da ku kuna jarirai Allah ya ci gaba da kulawa da ku wajen samar muku iskan da za ku shaka cikin kowane minti wajen saukar muku da ruwan sama fitar da tsirrai ku samu abinci kayan marmari da ababen da ke gina jiki duk wannan muna muku wannan ne litabul wa da kun dan ku kai matsayin karfin ku wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda yake mutuwa kafin ya kai ya girma ya tsufa wa minkum man yuraddu ila al umri daga cikin ku akwai wanda ake mai shi zuwa mafi kaskancin rayuwa to shi malamai suka yi sabani menene mafi kaskancin rayuwa waɗansu suka ce shekara 60 waɗansu suka ce 80 galibi suka ce 80 suka ce galibi ko da a jahiliya larabawan jahiliya sun yi tare da baitocin waka da ke nuna jin takaicin su in sun kai shekara 80 sa'imtu fal hayati wa man yi samanina hawla la abalaka yasami ra'aytul manaya khabta ashwa'a man tutibti har zuwa kasan abin da ya faɗa wato kaga 80 am shine yace sun kai lokacin takaici ya kai lokacin ina jin ya kosa da rayuwa gaba daya to waɗansu malamai suka ce a'a shi arzan da umuri ya canza daga wani zuwa wani wani sai ga dan shekara sittin ne amma ba ya iya komai ya ragargaje wani kuma sai kai shekaru ɗari yana nan da haƙorinsa na cin goro yana cin kaci yana tauna kashi shekararsa ɗari suka ce arzan da umuri dai ya canza daga mutum zuwa mutum to manzon Allah kuwa yana daga cikin addu'o'in sa na cewa ya Allah karka mai ke ni in je in zama arzal umri a'udhu bika min arzalil umri ina neman tsarin ka daga in zama cikin mafi kaskancin rayuwa shine mutum ya kai tsufan da wando sai an sa masa ya bauli bai sani ba sai an kama masa ruwa ya riga ya gama yake tun yana da rai gashi ya expire kenan dan adam kenan Allah ke nuna masa iyakacin sa duk wanda yake tare da kai a lokacin nan kawai dole sai ka sa ba yadda zai ya gudu ya barka da za ka mutu a zuci zai farin ciki ne ya huta ko danka ne kuwa ka kai arzal umri to mutumin da yake wannan matsayin ai ya expire kenan in ta muddatu salahiyya muddatu salahiya shi game da shi ta riga ta kare kenan wa minkum man yuraddu ila arzal umri daga cikin ku akwai wanda ake maishe shi zuwa mafi kaskantin rayuwa likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a dan ya komo bai san komai ba bayan ko da yana da ilimi duk abin da mutum ya sani na ilimi kuma ya riga ya fara tafiya kenan ya manta da abubuwa wa taral arda hamidata ubangiji ta ala yace kuna ganin ƙasa ga ta amace hamida ma'ana iska na daukar ta kenan fa idza anzalna alaiha alma'a idan ko muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat wato sai kaga wato ainihin ta tsoshi ruwan nan ko kuma ta yi motsi ta harraka kenan wa rabat ta ta tsage wa ambatat min kulli zawjin bahij ta fitar daga dukkan wani nau'i na kayan marmari wanda yake bahijin ko dukkan wani nau'i na tsiro daga ƙasa bahij mai ban sha'awa yani hasanil manzar mai kyakkyawan gani ta fuskar ganin ido Allah ce to kamar yadda ko ga haka zalika bi anna Allah huwa al-haqq ubangiji ta'ala yayi wannan dai shi Allah shine al-haqq wato sarkin gaskiya abin bota na gaske wa annahu yawmil mauta kuma dan Allah ya nuna mana cewa yana yana rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma lalle Allah ya sanya sa'a ita ce tashin kiyama atiyatun tana nan tana zuwa la rayba fiha ba ko kwanto game da zuwan ta anna Allah yab'athu man fil kuma tabbas Allah ta'ala zai farkar da waɗanda suke cikin kaburbura wannan faruwar damana wato kamar wata karamar tashin kiyama ce damana da rani da suke zuwa nan ba domin da damana ta zo yabanya ta fita idan ka fita bayan gari da mota zaka ci kilomita hamsin ne kar kake gani ko ina ganye da zaran ruwa ya yanke to shikenan kuma sai ta zo ta bushe wannan shuka duk ta bushe ta ketace karshe ta fara kasa karshe kuma iska sake dauke ta idan aka yi sake zuwa kuma sai ciyawa ta sake fitowa to Allah na yin wannan dan ya nuna mana ikon sakan tashin kiyama lokacin da ya bayyana ta fito kasa ko rishar wato kamar rayuwar mu ta duniya kenan lokacin da ƙasa ta ke ta bushe kamar mutuwar mutane kenan lokacin da Allah sake zubar da ruwa ƙasa ta sake fito da tsirrai kamar fado farfado da mutane ke da ranar ta kiyama shine zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir shi yasa duk inda Allah ya kawo magana saukar da ruwa da fitar da tsirrai galibi a ƙarshe sai ya kawo magana tashin kiyama ko fita daga cikin kaburbura inda ya kawo maganar wancan zai kawo wannan wato ainihin daga bayansa kamar yace wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات سيدنا كذلك نخرج الموتى kamar haka ne za fitar da matattu daga cikin kawai ranar tashin kiyama don ku doki zuwa ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عتقه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خوي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس اللي إذا جاتك متعنيكما من يجادل في الله بغير علم أقول لك جاية تكلم الدين أن الله بكارد إلمي بقى wala hudan ko ba tare da wata shiriya da yake kanta ba wala kitabin muniyar ba tare da wani littafi mai haske ba da yake dogaro da karantarwar littafin don tabbatar da abin da ke son ya tabbatar shi yana dogara ne kawai da jayayya ko daɗin baki ko na makamacin haka saniya da sufihi za ka gani wato yana karkata gefensa wato ubangiji ta'ala ya kawo siffa ce ta girman kai da aka suka ce saniya ya sufi in kace za ka fassara shi kai tsaye zuwa hausa ba zai baka ma'anar ba amma sai dai ka san me ake nufi da sani ya tsafihi a larabci sani ya tsafihi dan sanin sai shi ne karkatar da abu ita mu kuma shine nan gurin duk mutumin da yana wani haka yana wani haka ba girman kai bane ba ka kama to sani ya tsafihi wato mai girman kai mai takama mai jiji da kai mai nuna ya isa shine sani ya tsafihi yana jayayya ba hujja kawai sai nuna ya isa sani ya tsafihi kawai dan girman kai da jin na isa shi ne ma'anar sani ya tafi liyu na an na dan ya kautar da mutane daga tafarkin Allah har shi yasa ki jayyar lahu fid dunya khizyu ubangiji ta ce tun anan gidan duniya yana cikin kaskanci wato ma'ana ubangiji ala ba zai ba shi ikon abin da yake so ya tabbatar na barna ba dan ubangiji ala ya ce in waɗansu sun bar addini zai turo da waɗansu su jaddada addinin ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء haka ubangiji ce idan kun bar addini to da sannan Allah zai turo da waɗansu mutane fa sawfa yati zai zo da waɗansu mutane daga ina oho zai dai kawo su yuhibbuhum wa yuhibbunahu ubangiji ta'ala na son su suma suna son Allah azillatin ala mu'minin suna kaskantar da kansu wajen mummune ba sa nuna mummune girman kai ko fadin rai a izzatin ala kafirin amma suna tsagawa kafirai kai yujahiduna fi sabilillah suna jayayya suna gumurzu suna dauki ba dadi dan tabbatar da addinin Allah ban kasa. wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi ta Allah ce zalika fadlullah wannan ko falala ce ta Allah yutihi man yasha wanda Allah zai zaba din ganin damar su ne zabo wanda ya so to saboda haka tabbas wanda duk ya jayya dan ya tabbatar da ƙarya sai kaga ubangiji ta'ala ya tashi waɗanda za su tabbatar da gaskiya haka al'amurra suke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ubangiji ta'ala ba zai gushe ba a kowace shekara ɗari sai ya turo wa al'ummar annabi Muhammad wanda zai jaddada musu addinin su duk shekara ɗari na duniya sai an samu mujaddadi a cikin kowane sanctuary sai an samu mujaddadi annabi ya kawo aka samu mujaddadai a bayan mujaddada bayan shi da shekara dari aka samu wane bayan su da shekara dari aka samu wane har aka za ka samu mujaddadi sai usman bin fodiyo to haka mujaddadin ya iya mutum ɗaya ya iya mutane da yawa a iya samun su sun kirgu a cikin ƙasa a duniya lokaci guda a same su a nan a same su a pakistan a same su a india a same su a afghanistan ku. su ne waɗanda manzan Allah ya faɗa cikin hadisi ya yace la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wata tawaga cikin al'ummata ba za su gushe ba Allah yana taimakon su saboda gaskiya da suka tsaya akai aka tambaye su wane ne wannan annabi ce nuzza'un min al-qaba'il yace zakka ne cikin kowace kabila a nan garin ka samu daya a wani gari ka samu biyu a wancan ka samu uku sauran malaman zamanin su sun saba musu su ko ba sa jin sun saba musu da aka yi saboda haka nuzza'un min al-qaba'il ne ku zakka ne cikin ƙabilu haka ake daukar su to za su yi ta jaddada addini kan a kowace shekara ɗari sai an samu wanda zai jaddada addini mutum ɗaya ko mutum biyu waɗanda in wani ya gina bid'a su za su zo su gina sunna in wani ya kawo shirka su za su zo da hasken tauhidi in wani ya ce abuwa ne su za su zo su ce abu annabi sai abu wane ko kuma sai a'a a kyale kowane wane abi annabi domin dukkan wanan da zaka ce abi me yasa ya zama wane karkaransa ka ce jikan annabi karkaransa ka ce yana bin sunnar annabi to abin da kake bi na cewa abi annabi ai baka saba masa ba kuna tare kenan yanzu idan ka ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baka saba wa imamu malik ba baka saba wa shafi'i ba baka saba wa imam ahmad bin hanbal ko abu hanifa ko layth bin ka'ab ko hammad bin zaid ko waye ba wani malamin sunna da ka saba wa dan ka'ida su suka ce idza sahha al-hadisu fa huwa mazhabi suka ce in hadisi ya inganta wannan shine mazhabata haka suka ce in dai ga hadisi ya inganta ka ce malik ya ce kaza kai tsaye ko bai taɓa faɗa ba suka ce shine ka'idar su ka ce shafi'i ya ce ko bai taɓa faɗa ba wannan shine ka'idar sa dan duk abin da suke so a zo a tare a ba annabi ba ɗaya daga cikin su mutumin da yake ku zo ku bi shi inda a ce imam malik na bukatan girma akwai wanda ya sami girma da mutunci a madina a lokacin irinsa inda Imam Malik na so kar a karɓi fatawar kowa a Madina sai tashi zai zai tabbatar da haka aka zo a guji nabihi sai na da addini yayin da musulunta sai ya samu kuɗi ya ya samu lafiya ya ya samu gida mai cin ya samu abin hawa isma annabi sai ya rike addinin da karfi wa in asabatu fitnatun idan ko wata fitna ta same shi ya karba addini an kore shi daga gidan haya talauci ya kama shi masasara ta kama ɗanka an kore shi daga wajen aiki matsalolin rayuwa in ba ala wajhihi sai ya juya baya akan daga daga sai ina dalili musulunci ne ya jamu wannan hadisi ya tabbata cikin bukhari da abdullahi da abbas yace abin da rinka faruwa kenan balaraban kai zai zo wajen annabi zai ce na musulunta da zaran ya musulunta da ya ga duke ta ka sai ce alhamdulillah kai musulunci da dadi yake da zaran ya musulunta ya ga talauci ya masa rajamu a ga rashin lafiya in ba ala wajhihi sai ya koma kawai sai ce kai ina dalili karin mutum ya koma addini ya yi ka kakan shine Allah madaukake ce khasara duniya wal akhirah ya tabi wa duniya ya tabi wa lahira domin wai me yasa ya bar addinin ba wahala ba to lokacin da ya bar shi din da wahala ba zo Allah ko tana yankewa ba ta yankewa a lokacin ga ya tabi wa duniya idan bai gasa ne ta kuma ga lahira kuma ita ya tabi mata tunda ya bar addinin sa saboda haka wannan abin da ke nuna mana lokacin da kake riko da addini kaga ka dauka cewa ubangiji ta'ala ba zai jarrabe ka ba ita jarraba ita ce sinadarin rayuwa dole sai an dan sha wahala wansaf fa inna laziz al-aish fi suka ce ita wahalar rayuwa wato ita ce zakin rayuwa din anan gurin mutum ce koyon rayuwa yau da akwai gobe babu anan kake koyan rayuwa idan kullum ka saba akwai har akai shekara 20 a haka ranan da babu kaga ba za ka shiga cikin garre kenan yanzu duk mutumin da ya saba yana raye a Ingila har tsawon shekara goma ko sha biyar yana rayu ko a Amurka ko yana raye a Farisa ko yana raye a ne sai aka ɗauko shi a kawo shi Najeriya babban matsalar shi dama ne ba za ta fara ba mun koyi najeriya na roma ne ba ba ka maka haushi da yawa ka riga ka saba ya zama jiki to kaga gogayya da wahalar ta sa har ka saba da wannan to amma mutumin da ya dade ba taba dauke wuta ba haka kawai a ɗauko shi ƙasar da za a yi kwana tur a yi ni ba wuta to ya shiga cikin garari yanzu sai ya sake programming ɗin rayuwarsa kuma saɓani yadda ya saba da ita da amma in ya saba yau akwai gobe babu ranar da ya same ka da yawa ba za ta sa shi cikin rudi ba ranar da babu ita kuma ba za ta hana shi abin da ya samu yin yau da gobe wannan kuma ina ɗaura yan nefa gindi ta ku rika dauke wuta bane ba haka nake nufi ba khasirar duniya wani asira zalika huwa al-khusran al-mubin ubangiji yace wannan ita ce ma bayyana mutum ya kasance ya tabe a duniya da lahira Allah ya sare yace yad'u min dunillahi ma la yadurru هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو من دون الله ذاك دينا كيرا wani wanda ba Allah ba ko yana bautawa wani wanda ba Allah ba ma la yadurruhu wanda ba zai iya cutar da shi ba inda zai fasa bautar daga yau wa ma la yanfa'uhu ko ba zai iya amfanar da shi ba Allah ce zalika huwa dalalul ba'id irin wannan shine bata wanda yake da ula man darruhu aqrabu min nafsi zaka ga yana kiran wanda cutar wanda zai mata ita tafi kusa sama da amfanin da zai samu wurinsa duk wani wanda ba Allah ba idan ka kira shi babu wani amfani cikin kiransa babu wata maslaha cikin kiransa cutar da kai da zai ya fi amfanin da zai maka domin idan ya amfani da kai a duniya lokacin yana da rai misali a ko ka ka samu wani abu sakamakon kiransa karshe abin da ke sunan shi suka zaka zo ka dawo cikin wuta sai ya zanto abin da ka ji daɗi na duniya ka manta da shi shi ne ina zarruhu akrabu min nafsi labiyul maula ubangiji ta ala ce tir da abin dogara in ya zanto wani Allah ne wala bi'sal ashir tir da abokin mu'amala wanda zai zanto tare da kai ko in ya zanto wani Allah ne al maula ko zanto abin dogara ko zanto mataimaki al ashir kuma shine as-sahib wanda yake tare da kai ko إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب وكذلك أنزلناه آيات بينات ubangiji ta ala sai inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat tabbas Allah ta'ala zai shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda goramu ce gudana karkashin bainayenta in Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah ta'ala yana aikata duk abin da yake so ba wanda ya sai ce dambe ma'ana bayan ubangiji ta'ala ya ragarar sai yazo kuma zai kwadaitar razanaswa tana cikin cewa wanda ya bi tafarki na barna zai mu cikin wuta wadaitarwa ko cewa idan mutum ya imani ya aiki na gari to ga aljanna so zama Allah na hada tsakanin ababe guda biyu aljam'u bayna targhib wa tarhib inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al alim haka ubangiji ta Allah zai kawo labarin mutai kawo labarin aljanna dan tsoratarwa da kwadaitarwa sai ce man kana yazunnu Allah yasrafu Allah wanda ke tsammanin Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba falyamdud bi sababin ila samai to abin da zai shine ya dauki wata doguwar igiya ya mika ta zuwa sama summa liyaqta sannan ya hau saman ya samu ne igiya ya hau sama har liyaqta ya yanke dukkan wani adadi ko taimakon Allah da ke sauka kan manzon Allah falyamdud ya aiwatar da haka ya gani hal yuzhibanna kaiduhu ma yabiz shin dabara sa za ta tafiyar da abin da yake kona masa rai nan ai duk kafirai abin da ke kona musu rai shine daukakar addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan daukakar addinin kuma tana faruwa ne da taimakon Allah ba da karfin mu mummune kadai ba dan Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli dan Allah ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya dan Allah ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi wal mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun wannan izza da Allah ya tabbatar wa mummuni da ita suke cin nasara izza kuma daga Allah ne to sai Allah ce duk wanda yake san Allah ba zai taimake shi ba Allah ya surahu abdalil nan ya udu ila rasul sallallahu alaihi wa sallam to fal yamdu bi sababin ila sama yimi ka wata igiya sama fi dunya wal akhirah dunya da lahira fal yamdu bi sabab to yimi ka wata igiya zuwa sama an gane ko idan yimi ka wannan igiya zuwa ga sama sun mal ya ya je yanke taimakon da ke zuwa daga sama ya hana ki zuwa wanda ita ce fassara mafi dacewa sama da dukkan sauran fassarori galibin malamai sun furin jaji da wannan fassaran sama da kowace falyanzur ya duba ya gani yin yuzu ban da kai huma biyu dabara su za ta iya tafiyar da abin nan da yake kona masa rai ma'ana abin da yake kona masa rai na ɗaukaka da bunƙasar musulunci shine ke kona masa rai to ya hausa ya yanke agajin ya gani dabara su ta hawa sama ya yanke agajin zai yanke masa wannan takaicin da yake ji ai ba zai iya hawa ba ma'ana min babul amr bil muhal wato ana umartar shi yayi abin da ba zai taɓa yiwa ba to da ku ba wanda zai iya hawa sama ya yanke taimakon da ke zuwa daga sama zuwa ga Allah daga Allah zuwa ga mummunai to kenan babu wanda ya sai hana cigaban addinin musulunci duk irin zagon kasan da zai dole sai musulunci ya ci gaba kenan to sai ubangiji cewa kazalika anzalnahu ayatin bayyinat kamar haka ne muka saukar da wannan alqur'ani a matsayin ayoyi waɗanda suke bayyanannu wa anna allaha yahdi man yurid kuma lalle Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya so sai aya ta karshe إن الذين آمنوا والذين عادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن إن الله على كل شيء شهيد وبنجي تعالى إن الذين آمنوا للي وطن دسكي إيماني والذين هادوا دا وطن دسكي سو يهود ليسو ما بيها الدين أنه موسى والصابئين da kuma asabi'una asabi'una waɗansu mutane da suke bautar taurari wannan sara waɗansu suka ce a'a asabi'in suna bautar mala'iku ne wa nasara da kuma nasara wato waɗanda suke da'awar su kirista ne mabiya annabi isa alaihi salam wal majus da kuma majusawa su ne masu bautar wuta amma maguzawa kenan wallazina ashraku da waɗanda suke yi shirka wanda suke bautar gumaka kenan waɗannan tawaga guda hudu ga mummunai ga yahudu ga nasara ga majus ga kuma as-sabiqun masu bautar taurari ko masu bautar mala'iku ga kuma masu shirka masu bauta gumaka wannan tawaga da aka ambata inna allaha yafsulu bainahum yawmal qiyamah lalle Allah zai rarrabe tsakanin su ranar tashin kiyama ya bayyana su waye masu gaskiya abin nufi ba wai a gidan duniya bai bayyana bane anan ma Allah riga ya bayyana tunda ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kullihi wa law karihal mushrikun Allah sai ya turo manzansa da shiriya da addinin gaskiya dan ya ɗaukaka wannan addinin akan dukkan addinai ko da mushrikai sun ki wannan ayar ta sauka a cikin suratul safi ta sauka cikin suratul fathi ta sauka cikin suratul tauba da wadansu wurare duk akwai makamancin wannan aya a lokacin da ta sauka kafaran maka suna nan da ransu annabi ya ci nasara a kansu yahudawa suna nan da ransu annabi ya ci nasara a kansu kirista suna nan da ransu annabi ya nasara a kansu bayan annabi ya bar duniya lokacin halifancin Umar dan Khattab kuma a tun lokacin halifancin Abubakar aka fara kai farmaki ga daular Farisawa masu batar wuta aka rusa su amma ba a ci nasara a kansu ba aka bude garin sai lokacin Umar dan Khattab aka zo aka sake bude Rome kuma musulunci ya nausa ya shiga har can gaba daya to kaga dukkan waɗannan tun anan ma Allah ya riga ya rarrabe to amma rarrabewa ta ranar tashin kiyama shi ne ta hanyar wanda yake kan musulunci ubangiji ta ala sashi aljanna sauran kuma ubangiji ta tsara su ya jefa su wuta shi ne rarrabewa ta karshe da za a yi amma in ba haka mutum a nan duniya an riga an rarrabe shi ne abin da ibnu sayyid ke cewa inda kafirin duniya na da hankali da ya kamata a ce gaba ɗaya yanzu ba sauran kafiri kowa ya musulunta lokacin da aka wa annabi bisharar cewa zai zo zai zo ya nasara akan mutanen maka addinin sa zai yadu a lokacin fa yana cikin halin kakanuka ya maka ya zo ya hijira zuwa madina lokacin da yake cewa zai ci nasara ya bude maka zai bude faris zai bude rom a daidai wannan lokacin ba wani sahabin da zai iya kan gari ya je maka ya aikin umara har ma da kafirai suka zo suka yi zagaye madina a gazwatul ahzab annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ke bin layi layi cikin sahabbai cewa waye zai yi zama ɗan rahoto na ya tashi da cikin kafirai ya je ya leko min asirin su ya faɗa min me suke cikin aljanna ce mako masa wallahi wannan wannan sahabi kowa sai shi Ammar bin Yasir shi wallahi kowa shi ne annabi ya sake dawa wa zai tashi tafi cikin duhun daren nan ya leko min asirin su aljanna ta fice ce kowa ya shigo kyale annabi daidai lokacin da ba ɗaya daga cikin su fitsari baya iya zuwa yi amma Allah ya ce musu za ku buɗe daular Roma za ku buɗe daular Farisawa kuma abin ya zo ya tabbata yanzu duk wannan bai sun nuna addinin annabi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi gaske ba ne ba ka a wannan lokacin fa annabi ya biyo layi ce wani zaka je wani wato yana ce waye zai je waye zai je waye zai je can gurin Ammar ne kowa ya ce ina gefe guda na yi kasage sai annabi ce wani ne nan Ammar ne ya ce wallahi kana san ba zai kyale ni ba sai ya tura ni gaba na faɗi ce ni ne ya annabin Allah ya tafi. to mutanen da suke cikin wannan kaskancin amma da karshe Allah ya ɗaukaka su har musulunci ma mai ko ina ai wannan babbar shaida ce kan gaskiyar musulunci addinin kariya ba zai zo samu wannan daurin gindin ba irin wannan matsayi Mu'ujiza musulunci ya faranta mu'jizozi shine tawagar da ba su da karfi a ga sun ci nasara akan masu karfi ai ba mu'ujiza ba bace ba wannan to wannan shine wato lalabewa ta karshe ranar tashin kiyama ta hanyar ga wasu da aljanna kenan Allah ta inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle ubangiji ta Allah mai shaida ne akan kowane irin abu to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya yafe mana ko ya hakuri dan karanta tambayoyin da ke hannu ko da kaɗan ne daga ciki mai tambayar farko yana cewa shin me ake nufi da mazhaba maganar cewa me ake nufi da mazhaba ban sha faɗin abin da malamai ke nufi da mazhaba idan an ce mazhabar imamu malik ko mazhabin imamu shafi ana nufin fatawar imam malik ko fatawar imam shafi yayin da duk aka ce mazhaba ana nufin fatawar wani malami cikin malumma amma daga karshe aka fada da nazarin mazhaba ya zanto ana amfani da shi akan abin da mafiya jayan malamai mafiya mazhabar suka bada fatawa a kansa ko da wannan fatawar ta sabawa ta shi shugaban mazhabar ya ce mazhabin imam shafi ana nufin abin da mafiya rinjayen yan shafi'iyya suka tafi a kai mazhabin imam malik ana nufin abin da mafiya rinjaye yan malikiya suka tafi kai ko da a cikin an samu waɗansu sun saba ka rike da lokacin da za ka ce mazhaba kaza kar ka ɗauka cewa maganar imam sun ce maganar shi shugaban mazhabar shi ta iya yiwa ta zama shi ta iya wata zama ta almajiran su kuma idan an ce mazhaba kaza kada ka ɗauka cewa ijma'i ne na mazhabar a'a ana nufin mafiya yawan mutanen mazhabar abin da suka ce kenan wannan baya hana a samu ya biyu uku hudu wanda suna da fatawa da ta sabawa abin da malaman mazhabar suka faɗa wannan kuma yake cewa waɗannan shugabannin mazabobi guda hudu su ne suka ci abu mazabobin su wannan mun ya faɗa cewa ba su ne suka ci abu mazabobin su ba ba ɗaya da cikin su da ya kama mazaba ba kowa zai ya karantar da addinin musulunci qur'ani da hadisai bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai wannan yake cewa wani ya taɓa ganin wani hadisi an ce dukkan wanda ya sallar nafila a cikin ramadana za a ba shi ladan kamar ya yi sallan farilla idan ko mutum ya yi sallan farilla za a ba shi ladan kamar sallan farilla saba'in a cikin wajen ramadan a wajen ramadan wani hadisi da ne sallah ba bambanci ta fuskar falala tsakanin ramadan da wajen ramadan haka sallan farilla ba bambanci ta fuskar falala tsakanin ramadan da wajen ramadan ba a cewa idan a cikin ramadan kai sallan nafila kana daidai da farilla a wajen ramadan kuma a tafarilla a cikin ramadan tana daidai da guda saba'in a wajen ramadan wannan bai tabbatar ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne da'ifi wannan kuma yake cewa me ne abin da ake nufi da istihara kuma yana ake yin istihara abin da ake nufi da istihara shine neman zabi yayin da mutum zai wani babban al'amari sai ya baiwa Allah zabi ba wai kowane irin al'amari ba baka cewa zan sai mangwara bakin titi tana babban al'amari kana son ka fara wata harka ta kasuwanci zaka zuba jarin ka kana son ka yi aure kana neman a ɗauke ka a jami'a wani course na musamman to duka waɗannan manyan al'amura ne da suke buƙatar istikhara neman zaɓi a wurin Allah yadda ake yin istikhara kuma shine zaka yi zanen nafila raka'a biyu sallan nafila raka'a biyu wannan sallar nafila har ma waɗansu malamai suna cewa ba ta da lokaci a kowane lokaci kaga dama za ta iya ta ko da lokacin sharhanci ne ka iya ta idan ka kammala sallar nafila da ka biyu sai ka karanta addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya karantar da sahabbai ita Abdullahi da Abba zai annabi na koya mana addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana sura cikin surorin Alkur'ani. Abin da zaka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim anta ta'lamu wa a'lam wa kaza wa kaza har zuwa karshe jumlatacciyar ma'anarta kana cewa ya Allah ina neman zabinka da zabinka ya ubangiji ta'ala ina neman kaddarawarka ta hanyar kudurarka da take da ita ta al'amura ina roƙonka daga falalanka mai girman gaske kai ne kake da iko ne ba da iko kai ne ka sani ni ban sani ba ya Allah in ka san wannan al'amari da nake son in yi zai zama min alkhairi a duniya ta da addini na da ƙarshen rayuwata ka kaddara mun shi sannan kuma ka sauƙaƙe mun hanyar yinsa sai ka ambaci sunan abin lokacin da kace in ka san wannan abu sai ka faɗi sunan shi aiki ko aure ko ba mai ya Allah in ka san wannan abu zai zame mun kishiyan alkhairi zai zame mun sharri a addini na da duniya ta da rayuwata da ƙarshen alhamari na to ka canja mun shi ni ma ka kautar da ni daga gare shi ka ne ka canja mun da alkhairi a duk inda yake sannan kuma ka sanya mun albarka a cikin ka sauƙaƙe mun hanyar yin sa ka yarda da ni wajen aiwatar da alkhairi din wannan shine jumlataccen abin da zaka faɗa an fito ka karanta addu'a da larabci in ka iya in baka iya ba jumlataccen abin da na faɗa din nan ka faɗe shi da kowane yare ne ka faɗe shi ka yi istikhara amma an fi so ka karanta shi da larabci in baka iya ba duk da yaren da kai ka yi istikhara ka iya yi sau ɗaya ka iya yin ta sau biyu kamar da wasu malamai suka nuna to amma yaya za ka gane Allah ya zaɓar maka ba wani mafarki da za ka yi don ka gane Allah ya zaɓar maka idan ka ga abin natsuwarsa ya daɗu a cikin zuciyarka sama da da to alamar Allah ya zaɓar maka kenan sai ka ci gaba da yin kayanka ko da wani ya kawo maka shawara manta da shawararsa ya aiki da istikaranka idan kuma ka ji ƙaunar abin ta ragu cikin zuciyarka ko kai istikhara sai ka hango wata matsala wadda da kafin kai istikhara ba ka gano ta to duk wannan alama ce cewa Allah ya canja ma kishiyarsa mafi kyau ka nisance shi to sai gaba da kakka bai abin daga cikin zuciyarka ka ci gaba da neman wani alkhairin daban ba wannan ba wannan a takaice shine istikhara kuma istikhara abin da ake bukata kowa yi wa kansa wani baya wa wani istikhara istikhara wani baya wa wani kowa zai kansa zai wa kansa ne mace ta yi wa kanta namiji yi wa kansa kowa yi wa kansa wannan ke cewa waya ta maza maza su yi halartar tafsirin da ake da rana tafsirin da ake da rana nan masallacin ya shafi mata ne muna fara karfe goma mu tashi karfe sha biyu ya shafi mata kadai to tunda muna yi a wajen masallaci kadai idan namiji ya zo ya tsaya daga wajen ma daga can gefen masallaci daga yamma shikan za su kai masa zai iya ji amma dai ba idan maza su zo su tafi da inda mata suke ba sannan kuma a cikin masallaci waɗansu suna zuwa su zauna tunda su mazan matan a waje ake musu idan maza suka zo suka zauna cikin masallaci su ma za su iya ji wannan ke cewa dan Allah a faɗa mun bambanci tsakanin salatul fati da salatin annabi <laughs> ka san mutane ba sa gajiya da neman rigima salatin annabi shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya zo da wannan lafazin ya zo da wadansu lafazan daban lafazi dai dai har guda da ko bakwai daga annabi dukkaninsu sun yi tarayya wajen yin salati ga annabi da iyalan gidansa sun kunshi yin salati ga Annabi Ibrahim da iyalan gidansa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim duk salatin da kaji babu salati ga Annabi Muhammad da iyalan gidansa ba salati ga Annabi Ibrahim da iyalan gidansa to ba salatin Annabi bane ba dan abin da ake nufi da salatin Annabi salatin da annabi ya koyar da kansa lokacin da Allah ya saukar da inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai sun tambaya annabi yaya ake maka salati sallama dai mun iya amma salati yaya zamu maka shi sai annabi ce kulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kaga an ce salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim salatin da duk ba wannan a ciki to ba salatin annabi bane ba ka faɗa da karfinka shi ne cikin bukari shi ne cikin musulun da sauran littattafan sunna tun daga ishmawi shi za a fara koyar da kai irin wannan salati salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da yawa iyalan gidan annabi ibrahim salati duk salatin da kaji babu wannan to ba salatin annabi ne da haka salatul fati wannan sunan shi salatul fati ba salatin annabi bane ba ba annabi ne ya koyar da shi babu hadisi akan sa ko da zaifi saboda haka ya kamata mutane su kiyaye wannan duk yayin da aka ce yi salatin annabi ana nufin kai salatul ibrahimiyya kenan dai ne abin da kalmar salatin annabi ke gaskatuwa akan shi kafin kowane irin abu da salatul fati da salatin sunajjila da salatul nariya wallahi tallahi duk ba salatan annabi bane ba wannan yana kan yan uwansa musulmai su taimaka masa kan waɗansu matsaloli na rayuwa da suka dame shi to dukkan matsaloli da suke damun yan uwan musulmi gaba daya Allah magance mana su Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu gaba daya addinin mu da muke gaba daya Allah shi karba ibadojin mu na cikin wannan wata da azumi da qiyamul layli tahajjudi karatun alqur'ani sadaka ubangiji da Allah ya karba mana Allah sa mu cikin waɗanda za a yi musu gafara a cikin wannan wata Allah sa mu cikin waɗanda za a yantar da su daga wuta a cikin wannan wata wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh